ma'aikatan sun yi ikirarin cewar sun kai dubbai a ƙananan hukumomin fataskum fika nangere da fune da suka rasa albashinsu tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha biyar bayan wani aikin tantance ma'aikatan ƙananan hukumomi mai cike da kurakurai da gwamnatin jihar yobe ta gudanar sunana muhammad abubakar ina sa fataskum local government yobe state da yanzu tun 2015 september an yi stokin salar mu mu kuma ba mu san me dalili ba amma me aka ce muku da aka dakatar da albashin ya turo kwamati yace sun tantance mu mu ma'aikata ne gwamnati ba ta da kuɗin da za ta iya biyan mu shi yasa dole za a rage wasu ana biyan wasu kamar ni yanzu maraya ne saboda ni da ne ni uba al'umman da suke gindina suna da yawan gaske ga uwa ga kanne ga kuma yaya a kasancewar wallahi irin wannan tagayyara da na shiga na sani Allah ne mai kowa mai komai kuma lokaci yayi wa'adi yayi har yata ta zo ta kamu da wani jinyan da abun ya gaga gare ni ina ci ina gani Allah ya sanadiyar rayuwarta yanzu misali in a ce shi gwamnan jihar Yobe yana jin ka me za ka so ka gaya mishi ya kamata ya duba Allah ya duba cewa wannan haƙƙi ne a kansa a kuma wuyansa ya rataya ya kuma sani cewa idan da yi mana ba a nan ranar gobe kiyama kuma Allah yana sanar da duk irin shugabanci da yake jagora na al'umman Yobe sunan hai malam mari yau fiye da shekara ɗaya da kusan wata shida ba da albashi ga iyalai ga kuɗin makarantar yara ga abinci ba shi ta hadiyar da babu. saboda wawa biya an sako siyasa ce a amma kuma dai akwai masu wajen murhuwa ka je ka yi ko ba iya ci irin su yadda suke so to za ka samu albashi. Na tambayi shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumi na jihar Yobe Musa Hassan El Badawi ko sun san halin da mambobin su ke ciki? Eh, muna sanar da korafin nan ya to almost a ya dai akwai kurakuran da aka samu aka samu da innocent mutane suka zamanto victim akwai innocent mutane wanda genuinely employed aikata wanda su ma suka shiga cikin wannan al'amari yanzu an yi wannan exercise ne ya kai wajen committee wajen hudu ko biyar different suka ba sa bada sai mu zo nuna gamman mu ce wannan abu da aka yi babu gaskiya a cikin an zalunci mutane sai ka sake kafa wani to at the end of the day da muka ce to a je a sake dubawa tun daga 2015 duk mutumin da aka samu ya ya shiga cikin wannan wahalar just like that duba a yi reinstating waɗannan. Gwamnatin jihar Yobe ta ce a iya saninta ba ta da matsala da albashin ma'aikatan ƙananan hukumomi. Mala Musti shine kwamishinan watsa labarai na jihar Yobe. Verification an gama duk wanda baya da matsala an biya salari. Ba mu da ishu na rashin biyan salari a Yobe. All along local government da state ana ta biyan salari. Lokacin da muke magana da kai yanzu ba problem ko ɗayan da magana albashi ne a local government. Ba mu da problem ba mu da problem. Throughout ba mu da wani matsalan biyan albashi. Hassan Yobe. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.